daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 60 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar VOA Africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa mutanen da rikicin makiyaya da manoma ya raba da muhallansu a jihar Adamawa na neman a kai musu ɗauki domin su koma gidajensu. yadda kake gani a wannan wurin yara suna cikin masifa yara suna cikin azaba haka tsofaffi haka mata wannan abu dai kawai sai dai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mutane suna cikin azaba muna dauke da sauran rahotanni ma sannan baba ya kuma makeri zai gabatar da shirin sana'a dawo lafiya baya ga haka muna dauke da sharhin jaridun jamhuriyar nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Ladan Ibrahim a yawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa ƙofarsa a buɗe take ya tattauna da ƙasar Iran. Trump da ya yi wannan kalamin ne a fadar White House lokacin da wani lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da Prime Minister Italia Giuseppe Conte a nan ne wani dan jarida ya tambaye shi ko a shirye yake gana da shugaban iran hassan rouhani trump ya amsa da cewa ganawarsa na garin da garin da shugaban koriya ta arewa kim jong un da kuma shugaban rasha vladimir putin ya isa misali akan irin hubbasansa a fagen diplomasiya musamman ma ga kasashen da ake ganin suna gaba da amurka saboda haka babu tantama zan gana da iran idan suna son ganawan sai dai bai sani ba ko a shirye suke har yau ya an kara tambayansa ko akwai wasu sharuɗa da za a gita ne na ganawar da shugaban na iran amma sai ya ce ko kusa ba kowane irin sharaɗi muddin mahukutan ƙasar na buƙatar hakan sai dai kuma ita a nata ɓangaren iran ta ce muddin za a yi wannan tattaunawar da amurka to wajibi ne amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya so kulla kan shirin nukiliya wacce trump ya janye amurka a zaben da gudanar a kasar mali jami'an kasar sun ce ba a gudanar da zaɓe ba a rumfuna sama da 700 a zaben shugaban kasa da a gudanar ranar lahadi hakan ko ya biyo bayan hare-hare da kuma barazanar tashin hankali ne mahukuntan suka ce wannan adadi ya kai kashi uku na daukacin mutanen kasar da ba su jefa kuri'a ba sakamakon tashin hankali wuraren da wannan lamari ya shafa kuwa suna yankunan da suke tsakiyar kasar da kuma arewaci inda ake fuskantar masu tsauran ra'ayin addini da kuma rikici na kabilanci dama dai matsalar tsaro ita ce sahun gaba lokacin yakin neman zaben wanda shugaba mai ci ibrahim bubakar keta ke neman wa'adi na biyu kuma wasu 'yan takara har 24 ne ke fafatawa da shi a wuri ɗaya kuma jiya litini a ƙasar zimbabwe suka jefa kuri'a wanda ke cike da tasiri ga kasar. wanda kuma suke sa ran ya sauya tattalin arzikinsu da ya kurkuce da martaban kasar da ta zube a fuskan duniya a ƙarƙashin tsohon shugaban kasar robert mugabe wanda ya kwashe shekaru 38 yana musu mulkin kama karya masu ido a zaben cikin birnin harare fadar gwamnatin kasar ba su bada bayanin wani tashin tashina ba har zuwa lokacin da za a rufe rumfunan zaɓe da yammaci elmar brock shugaban tawagar tarayyar turai da na masu sa ido a zaben ya ce a wasu sassan kasar zaben ya tafi kan tsari amma a wasu sassan ko an yi zaben sai dai ba bi tsari ba wakilin gidan wannan rediyon ya ziyarci rumfunan zaɓe guda uku a babban birnin lokacin da ake dab da rufewa kuma ya ce akalla a kashi 85 zuwa 92 ne na masu jefa kura suka fito zaben da ya ana fafatawa ne tsakanin mutane biyu fitattu wato shugaba mai ci yanzu emerson enamgwagwa wanda ya karbi mulki daga tsohon shugaban kasar robert mugabe sai kuma shugaban yan adawa nelson kamisa a babban birnin kasar harare matasa masu kaɗa kuri'a sun fito kwansu da kwarkwatansu domin jefa kuri'arsu waɗanda malaman zaɓe ma suka ise su a layi gabanin abu da rumfanan zaɓen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kai wani mummunan hari akan wasu turawa maya keke a ranar lahadi a tajikistan kamar yadda cibiyar bayanan siri mai zaman kanta da ake kira set da ruwaito mutane hudu da suke kan kekuna ciki har da amurkawa biyu sun gamu da ajalinsu ne a kudancin dushambe a lokacin da wata mota ta yi auka musu kuma waɗanda suke cikin motan suka fito suka shiga daba ma waɗannan mutane masu kekuna wuka ko baya ga waɗannan amurkawan cikinsu akwai 'yan ƙasar holland da swiss cikin waɗanda aka kashe kana wasu da ake wasu da ke kan keke su uku sun samu rauni ciki ko har da ɗan ƙasar faransa sai dai ministan cikin gida na ƙasar na tajikistan ya ce 'yan sanda sun bi waɗannan maharan kuma sun yi nasarar kashe hudu daga cikin su kana suka damƙe guda sai dai kuma wani rahoto ya ce biyu daga cikin su ne aka kashe ba hudu ba bayan da aka yi harin ne sai kungiyar ta is ta ce mayakanta ne su kai wannan farmaki kuma hari na gaba da za su kai sai ya fi wannan muni jaridar washington post ta ruwaito cewa hukumomin leƙen asirin amurka sun ce ga bisa dukkan alamu koriya ta arewa na kera wasu sabbin makamai masu linzami jaridar ta ce ta bakin wasu jami'an da ba su yarda a ambaci sunayensu ba sun ce akwai yiwuwar koriya ta arewa tana kera akalla makami mai linzami guda kila kuma biyu ba wurin wani binciken da ke somon dog jaridar ta ce wani sabon shaidar yin hakan ko ya hada da hotunan tauraron dan adam da ta dauka wanda ya nuna cewa makami irin wanda yake amfani da mai ne kuma yana iya kaiwa a nan amurka ladan ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a Najeriya mutanen da rikicin makiyaya da manoma ya raba da muhallansu a jihar Adamawa na kira ga hukumomi da su kai musu ɗauki domin su koma gidajensu yayin da hukumomin ke kokarin lalubo hanyoyin shawo kan wannan rikici. Daga yau ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Kama daga Adamawa Taraba Benue kai hama zuwa jihar Plateau kusa fa matsalar guda ce na tashe-tashen hankula da ake danganta da rikicin makiya da manoma lamarin da yanzu ma haka ya mai da wasu 'yan gudun hijira an kore mu an kashe mana mutanen mu an kukkona mana gidaje ga munan muna nan dewa a nan eh, kuma sun shigo suna kukkone mana gidaje muna tarma da hankali kakana ma kusa taka shi a inda zo yana kofan shi kan gaskiya yi mana kone kone kamar ne kamar yadda na siya nan daki na kan ko abu daya bin fitar a wurin kamar yadda kun kalli na gudu nan da yara na ko gele ban ɗauka hannuna ba ni na shi ran yara na koyar da nawa shi yasa mun gudu kuma muna neman taimako. To ya koya in sa kai ke kallon halin da 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu? Malam Muhammad Lawal Dalladi malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa na kwacikin 'yan sa kai da ke tallafa waɗannan 'yan gudun hijira ya mako bayyana halin da ake cikin. Yadda ke gani a wannan wurin yara suna cikin masifa yara suna cikin azaba haka tsofaffi haka mata wannan abu dai kawai sai dai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mutane suna cikin azaba. Ya mako zuwa yanzu akwai ɗaruruwan 'yan gudun hijira da aka kona a ƙauyuka da ke cikin halin ban tausayi wanda akasarin su ma ke neman mafaka a wasu makarantu da ke cikin garin Mayo Balwa. Malam Abdulrashid Abubakar, shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu da 'yan gudun hijira ke fakewa, ya ko bayyana halin da ake ciki. Bayan kwana ɗaya sai aka samu yaran din suna da ciwo na mizis sai muka yi disadi muka ce to wannan abun tun da yana faruwa ga 'yan gudun hijira ga yaran makaranta ba zai yiwu ba sai muka rufe makaranta for two days hijiran suka sake zuwa kowane rana suna karuwa yanzu a takaice muna da gudun hijira a makarantar nan ya kai mutane dubu biyu da wani abu a makaranta. Garin Gerle da ma wasu ƙauyuka biyar da ke makwabtaka da garin na cikin inda aka fi barna an kone gidaje da dukiya baya ga ma dabbobin da aka kashe. Kamar yadda basaraken garin Malam Muhammadu Usman Baba ya sake faɗi waɗanda lamarin ya shafa yanzu haka ma na ma cikin wani mawayacin hali. Dama muna so mu kira gwamnati ya dube mu don Allah mu a kasan Gengle muna a cikin wahala. Niwa da kuma bamu yanzu inda mu za mu je belle musamman ma wayanda aka kona gidajensu. Yanzu suna so su koma su duba gida gonakinsu su dan samu dai ko dan wake su sana na baya don wancan kan ya riga ya ɓaci. Yanzu haka dai hukumomi na ci gaba da tarukan laluba bakin zaren magance wannan matsala. inda ku aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda. Lallai wannan kera ne duk abin da zai faro mun san ba za a samu ɗan kwamishina a geji ba. Daga mun fulani geji sai manoma abu zai same su. Allah ya sa kiran da kuka yi yau kun zo kun gaya mana kun nuna mana dalilin da suka sa in abu ya taso kamar haka ba ku kan so ku yi gaggawar shiga. To mun gode mun amince. koma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koyi irin waɗannan matakan da ake ɗauka ka iya da ɗa mai ido ko kuma tunda da iya magana kan ce zama lafiya Wa ya fi zama dan sarki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya malala wannan rahoto ɗanɗano ne daga rahoto na musamman da zamu kawo muku a ƙarshen mako mai zuwa idan Allah ya mu yanzu agogo nan na cewa karfe uku dare ne da minti goma sha ɗaya mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.

kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah kuwa shine don ɗaya. kuka inya yaran in suka girma kan wahala ba tarbiya sai su zama matsala a kasar mu don ba tarbiya madalla a ƙarshen makon da ya gabata ne a jihar Bauchin Najeriya matasan jami'ar APC a mazaɓar ɗan majalisar dattawa ta Bauchi ta tsakiya suka gudanar da zanga-zanga da suka kira ta Allah wade da sanatan da ke wakiltar su a majalisar dattawa wato sanata Isa Hamma Misau wanda suka ce ya koma jami'ar PDP daga APC. To sai dai magoya bayan sanatan suma sun kare matakin da ya ɗauka kamar da za ku ji a wannan rahoto na Abdulhab Muhammad. matasan sun gudanar da taron gangamin ne a garin misau mahaifar dan majalisar dattawa isa hama misau ga kuma karin bayani daga bakunan waɗanda suka shirya gangamin da kuma dalilansu na yin hakan. Ni sunana Kasim Saji, ni ne wanda na shirya wannan gangami kuma ni ne shugaban wannan kungiya da take wannan gangami a yanzu haka. manufar wannan gangami shine mu ƙara jajjada goyon bayan mu a shugaba buhari da ci gaba da zaɓensa a shekara mai zuwa 2019 allah ya kai mu kuma mu nuna bacin ranmu game da abin da sanata isa misau wanda yake wakiltar mu yayi bayan mu muka zagaya sako sako da shi muka nema masa kuri'an jama'a saboda darajar muhammadu buhari kuma ya ci amana mu bai sanar da mu ba ya bar jam'iyyar mu tun yana da uban gidansa wanda zai zabe shi a ilori sai ya je su ci gaba mu dai anan mun dau mataki babu mu babu shi mu mun ba ma bukatan dawansa dan dama ya rikita mana mu jam'iyyar a wannan yankin sunana dan sabi abdu misau Wannan taro 'ya'yan jam'iyyar APC ne musamman ma matasa da suke bauchi ta tsakiya musamman ma karamar hukumar Misau. Suke nuna goyon bayansu da jinjinansu ga shugaba Buhari da jam'iyyar APC sakamakon dan majalisar wakilai sanata dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabarmu ya tattara kayansa shi kadai ya koma jam'iyyar pdp ba tare da tuntuɓin duka mutanen mazaɓarsa ba muna bayyana ra'ayinmu ne ya yi gaɗin kansa ne ba tare da mutanen mazaɓarsa ko rumfan sa ko karamar hukumarsa ko sa ba distinguished senator isa hamma kuma dukkan mu al'umman sa daga rumfan sa zuwa karamar hukumar sa da sa mun zabe shi ne saboda shugaba buhari tunda yanzu baya tare da jam'iyyar shugaba Buhari ba ma tare da shi wannan shine mu dalilin da yasa kenan muka yi wannan gangami a yau sunana Babani Hassan sau. na shiga wannan gangami ne saboda abun da ya mana wanda bamu ji daɗin sa ba shi sanatan mu wanda yake wakiltar mu Isa Hamma ya fita daga jam'iyyar da muka sha masa wahala bai ba mu naira ba bai mana komi ba albarkacin wanda muke kauna Buhari muka zabe shi ba tare da ya tuntubi kowa ba ya faɗa ya ce ya koma wata jam'iyya daban wadda pdp mu kuma ba ma pdp shine muka yi gangami na allah wadai da wannan niyyar tasa sai dai kuma a ɗaya gefen wani mai goyon bayan sanata isa hamma misau ya yi fatali da taron gangamin inda ya ce aikin wasu tsirarun mutane ne. Sunana Alhaji Isa Ido Samisau, magoyin bayan sanata Isa hamma Misau. Harka ce ta mutane tsirararru, kaga irin mutanen da suka yi wannan zanga-zanga. Mutane ne waɗanda gaba ɗayansu babu wani fitaccen mutum ɗaya wanda za a ce yau ɗan siyasa ne shi fitaccen ɗan siyasa. dukansu yara ne ƙanana wanda ba su wuce mutum hamsin suka yi wa'annan abubuwan ba kuma kai din nan ka gani ka san cewa isa yana da goyon baya a nan misau ba ma nan misau duka tarar zuwan da sauransu wannan rudu ne suke ta yi kawai da sauransu saboda hasara da bakin ciki kawai. abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya. to a gaida abdulwahab yanzu ga shirin adawa lafiya. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirin da ya gabata, bakonmu Muhammad Bello lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya ya ɗauko mana bayani akan batun inshoran motoci inda ya tabbatar mana da cewa doka ce mutane su yi inshoran ababen hawansu. Haka zalika ka'ida ce a haɗa wa mutum takardar inshorans a cikin takardun abin hawansa kafin ya hau da mota a kan hanya ko kuma babur. Akan wannan batun inshoran ne na yi masa tambaya kamar haka. To kana gadin a nan kuma ana samun abubuwa suna tafiya yadda ya kamata don saboda idan mutum ka san kana biyan inshoran zai iya taimakawa kuma ka kiyaye wasu ka'idoji na hanya. Eh, sannan kuma ka san ishu na inshora abu ne wanda zan ce maka ba kuma an tilasta mutane su yi ne ba abu ne wanda yake kai ne da kanka za ka tunka property naka. Abin ce ne. Na'am. Eh, ba wai an ce su ka kamar federal government kamar mobile ma'aikatan su rasu da yana idan suka bincike ta kabin karawa za su ce maka ina inshurar mota kawai yawanci da suke bincike da wani shura za a ga hukumar kula da shafin da yana hmm. sannan din ya danganta hmm. jin ka. daga ƙarshe mai ka ce ma ainihin da farko kama daga direbobi da suke amfani da hanya da ma mutane masu tafiyar ƙasa da fasinjoji da ake ɗaukar su a motar haya da su 'yan road safety da 'yan sanda da hukumomi ga baki ɗaya wani irin shawara za ka bayar game da harka biya dokokin hanya. shawara ne da cewa mutane da suke amfani da hanya da Allah wanda suke tafiya a ƙasa ne ko wanda suke tafiya a kan babura ne ko wanda suke tafiya a cikin mota da akwai ka'idodin tafiyan hanya da hukuma ta tanada a bi idan kana tafiya a ƙasa Allah misali shawara ce a ranar ta idan ne ne ne idan ya kamata idan kana tafiya ta hanyar dama idan kana tafiya sai ka mai da tafiya ta hanyar hagu shawarar motocin da suke zuwa haka dinga da suke fuskantar ka. ba wai kada ka dinga tafiya kana tafiya ka san kuma kana tafiya ka san da mota ta dinga tafiya ta bayan ka ba na ɗaya kenan sannan na biyu kamar yadda nake maka daga farko akwai ƙa'idodin hanya wanda ke yawanci idan kana kan titi za ka ga alamu kuma illa kuma wuraren da aka tsantsan da wannan asibiti ne wannan makaranta ce wannan titi ne ya kamata da wani mutane su sami a wannan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da lauya Muhammad Bello masanin dokokin hanya da na tuƙi a Najeriya. Muna kuma miƙa dubun godiya gare shi. Yanzu a madadin shi bakon namu lauya Muhammad Bello da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka. Baba ya ku makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Tuma da la'agai da Baba Yakubu Makeri yanzu ga sharhin wasu daga cikin jaridun kasar jamhuriyar Nijar. matakin rufe wasu kafafe masu zaman kansu da ma'aikatar harajin jamhuriyar nijar ta kaddamar a 'yan makonnin nan saboda rashin biyan haraji ya hana fitowar jaridu da dama a wannan mako jaridar ranketor na cewa 'yancin aikin jarida na fuskantar barazana a Nijar. Bisa la'akari da yadda wannan mataki ke fayyace alamun amfani da ma'aikatar ta haraji domin rufe kafafen da ke sukar lamirin gwamnati. Duk kuwa da cewa a shekarar 2011, shugaba Isuhu ya ɗauki alkawalin sakarwa 'yan jarida marar gudanar da aiki ba tare da wata tsangwama ba. jaridar le nouveau republicain ta mai da hankali kan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ƙarshen mako a mali inda shugaba mai ci ibrahim bubakar keta ke neman wa'adin mulki na biyu abinda jaridar ta ce babban kalubale ne a gabansa bisa la'akari da wasu tarin matsalolin da kasar ke fuskanta cikinsu har da matsalar tsaron da ta hana shirya wannan zaɓe a wasu yankunan da ke ƙarƙashin ikon 'yan bindiga yayin da a jajibirin zaben takaddama ta ɓarke a kan sahihancin kundin rajistar zaɓe saboda haka le republican ta ƙara da cewa ba mamaki ibeka ya sha kaye amma a jira a ji abin da hukumar zaɓe za ta sanar jaridar lebanon ta ruwaito cewa ambaliyar ruwa ta ruguza gidaje 2,995 a garuruwa da dama na jamhuriyar nijar lamarin da ya ritsa da mutane sama da 17,000 har ma ya hallaka mutane 13 da dabobi kusan 25,000 sannan ambaliyar ta nutsar da gonakin da faɗinsu ya haura eka 399 jaridar na cewa zuwa tsakiyar watan yuli jihohin yamai da dosa ne kawai ba a fuskanci wannan matsala ba to amma hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ocha ta gargaɗi hukumomi akan buƙatar ɗaukar wasu matakan takaita wahalhalun jama'a in ji lebanon a wani labarin na daban wanda da shi ne za mu karkare jaridar lankitar na cewa wasu jiragen dakon kaya kimanin hudu shaƙe da kayan yaƙi sun sauka a filin jirgin saman yamai a ci gaba da yakin da jamhuriyar Nijar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addanci. Akalla kashe 20 daga cikin ɗari na kasafin kudaden kasar ne gwamnatin Nijar ke cewa tana kashe wa fannin tsaro a 'yan shekarun nan. Sai dai idan aka dubi abin a zahiri za a gane cewa cuwa-cuwa ce kawai ake yi tsakanin wasu manyan sojojin kasar da 'yan siyasar da ake ɗasawa da su in ji lanketar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi bunza. Hakikalin gaskiya kai sojojin da Jar Muhammadu Buhari ya yi zamfara ya yi daidai saboda abin ya yi nisa a ce a tare mutane duk ke babu bashi da mutane babu komai a ta mutane wuta a kama mutane da rana a kama mata a kone gidaje saboda haka muna kiran janar muhammadu buhari da gwamnatin jihar jamhura zamfara da sauran gwamnatoci na kasashen duniya inda aka ta'addanci a ɗauki mataki sosai ga talakawa ana maganar demokuraɗiyya talakawan ga su kai tasiri zaɓe a hita da rana a hita da ruwan sama a yi zaɓe a ce ko ba a iya kare 'yancin talaka sannan muna kira ga waɗanda ke ta jam'iyyar APC ya kamata talatin ƙasar nan ya gano duk inda bar gurbi ya ce mu san shi ne bar gurbi na saboda haka yana da kyau mu yi tsaye mu tsabi shugabanni na gari kowace jam'iyya yake mai magana abun didi bane lokacin zaman jakirin Najeriya. Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan dan daga nan Katsina ba ba tsarurar bakin KTTV. shugaban kasa kada magana buba ladima ta zama gaskiya can baya da ka ce baka yin first lady amma yanzu bayan first lady ta shugaban kasa har ta mataimakin shugaban kasa ka rantsar da sakatarori nasu to a dai sara ana duwo bakin gatari assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana alhaji musa amerika suya kenan najeriya na je ta tatsuniya da karya da bulan huci da kilin bibi da sharri a dukkan najeriya ya san kashin boko haram sai an haɗa haɗin fulani da makiyaya ba su ɗaukar na boko haram ko kwata domin duk wanda ya san yakin boko haram ba zai haɗa faɗan fulani da makiyaya ba wannan karya ne wannan tatsuniya ce. assalamu alaikum sashen hausa na murar america suna na hali ba ko rijega mun ji hira da kuma da shehu sani ya yi da gidan rediyon tarayya mun ji daɗi kuma mun yaba kuma allah ya zaza gwamnatin apc kuma muna nan tsintsiya mu daurin ki daya kamar yadda ya bayani kamar yadda ya bayani nan ko muna son duk wanda aka sa ana iya jawo wato don Allah a bi a lallako shi dan ya dawo domin shugaban kasa ya ci gaba da aiki ne da raya kasa yanzu kuma sai labarai a takaice shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya litinin cewa kofarsa a buɗe take ya tattauna da ƙasar iran trump da ya yi wannan kalamin ne a fadar white house a lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya yi da prime minister italia giuseppe conte a nan ne wani ɗan jarida ya tambaye shi ko a shirye yake ya gana da shugaban iran hassan rouhani trump ko ya amsa da cewa ganawarsa na garin da garin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kuma shugaban rasha vladimir putin sun isa misali akan irin hubbasansa a fagen diplomasiyya musamman ma a kasashen da ake gani suna gaba da amurka a zaben da a gudanar a kasar mali jami'an kasar sun ce ba a gudanar da zaɓe ba a rumfuna sama da 700 a zaben shugaban kasa da a gudanar ranar lahadi hakan ko ya biyo bayan hare-hare da kuma barazanar tashin hankali ne mahukunta suka ce a wannan adadi ya kai kashi uku na daukacin mutanen kasar da wasu jefa kuri'a ba sakamakon tashin hankali wuraren da lamarin ya shafa ko suna yankunan da suke tsakiyar ƙasar ne da kuma arewaci inda ake fuskantar masu tsatsauran ra'ayin addini da kuma rikici na kabilanci. kana jiya litinin ne 'yan kasar zimbabwe suka jefa kuri'a wanda ke cike da tasiri ga kasar wanda kuma suke sa ran ya sauya tattalin arzikinsu da ya sukurkuce da martaban kasar da ta zube a fuskar duniya ƙarƙashin tsohon shugaban kasar robert mugabe wanda ya kwaya shekaru 38 yana musu mulkin kama karya masu ido a zaben cikin birnin harare fadar gwamnatin kasar ba su ba da bayanin wani tashin tashina ba har zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zaɓe da yammaci ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kai wani mummunan hari akan wasu turawa mahaya keke ranar lahadi a tajikistan ta a da kai ladan masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wata tawagar abokan aikin mu za su zo da wani sabon shirin insha Allah. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za madadin Shila din Ibrahim a yawan da Ciyo Bahiro Diodine da kuma Daryl Smith mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum